De plus en plus, nous avons, et surtout les quatre grandes opérations, Congo, Mali, Muna ci gaba da fuskantar barazana a wasu manyan ayyuka da muke yi musamman a kasashen Congo, Mali, Afirka ta tsakiya da Sudan, kasashen da yanzu haka ke da kwai kungiyoyi da ke dauke da makamai da kuma ke ci gaba da kai mana hari. Gaskiyar magana, dakarunmu ba su da horo ko makaman da suka dace domin tunkarar wasu daga cikin matsalolin tsaro da suke fuskanta a waɗannan wurare. Ni a nawa tunani ina ganin cewa ya dace a sake fasalta tsari na aikewa da rundunoni zuwa waɗannan yankuna, da ma musamman sake duba manufofi da suka shafi ayyukan dakarun wanzar da zaman lafiya samar da siyasa da za ta taimakawa wajen warware rikicin siyasa don tabbatar da tsaro samar da kayayyakin aiki na zamani ga baki daya sake duba hanyoyi da kasashe ke bi na bayar da tallafi a matsayin gudunmuwa wanda hakan zai taimaka domin magance waɗannan matsaloli. de